akan kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da Ghana. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio sannan za iya jan mu yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage. litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala amma a yau za mu yi magana ke fuskanta idan mijinsu zai ƙara aure ko kuma idan su za a ƙara aura. Hadiza shirin namu na yau ya jiyo mana dukkanin bangarori wato batu na uwar gida da na amarya. Kuma masu saurare idan ba za ku manta ba mun kawo muku kalubalen da su kansu maza ke fuskanta idan za su ƙara aure. Haka ne fa Zara, kin san wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da mata a zauren tattaunawar mu. inda suka shafa mana labarin irin kalubale da suke fuskanta wato kalubalen uwar gida da amarya. Masu sauraro kar ku bari a barku a baya sai ku kasa kunni domin sauraron shirin yau da gobe. lokaci ba za mu garzaya a zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa wato Binta Ibrahim duk mabakin da ta gayyato mana a zauren namu na yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Muna tare ne da mata inda za mu tattauna da su akan al'amuran da suka shafi zamantakewar aure. musamman idan an yi kari wannan makon za mu taɓa uwar gidan kuma za mu taɓa amarya domin mu san shin menene wa'annan mutane biyu suke fuskanta yayin da aka haɗa su a inuwar ƙarƙashin mutum ɗaya wato na aure ita uwar gida ita aka samu kuma ita aka shigo wa gida yawancin lokuta ake tsammanin za ta dan tada kura to ita ma fa amarya tana fada suna ta kalubale da take zuwa da shi kuma take fuskanta a wannan sabon rayuwa a wannan zaure namu ina tare ne da mata uku inda za su jagoranci gabatar da shi wannan maudu'i domin mu fahimci menene matan nan suke fuskanta a yayin da suka samu kansu a cikin sabon rayuwa a zauren namu yau akwai sunana zara yakubu Awo Usman. Haske. To malamai mata barkan ku da zuwa na zaure na Malama Hawu bar in fara da ke. Wato maza da yawa sun kan yi korafin cewa daidai lokacin da suka ce za su kara kawo wata abokiyar zama don a ƙara inganta rayuwa a dinga taimaka muku da 'ya'ya da aiki sai fara muku yawa da dan kwalliyar nan da kuka je na yi saboda aiki muku yawa a wai a lokacin sai ku ce ku ba muku adalci ba ku ta ihu wata mata ta fashe fashe wata kuma ta yaji malama hawa kin ga jiya kin ga yau inda a fannin zaman kishiya ne gaskiya ne shi yasa ake samun wannan matsalan sosai idan an zo ya ce miki zai miki kishiya to amma a halin yanzu wata idan ba ta kai hankali nesa ba mm. kin riga kin ga masa kankan cewa ya miki alƙawari ba zai miki kishiya ba tsam an zo an ce miki aure next week wato ya ma rufe ta kenan eh to idan ba gaskiya kina da cikakken tauhidi da dauriya da juriya da ilimi da tawakali ba gaskiya za a samu matsala saboda na gabata da yawa waɗanda sakamakon haka ma auren su ya mutu mm. wasu matan kuma za ki ga hamma sun illata mazan wata za ta haukace ta zama kamar mahaukaciya ga mm. tana fafutukan neman wace ce zai aura mm. wata za mata iya wanke kafar ta tafi har gidansa amaryan rashin mutunci sannan kuma ba abin mamaki ba ne in dai namiji ne yar da zai aura ba mamaki ke da yake banki kullum yana cewa ba zai kara miki kishiya ba da sauransu ba mamaki ita ya je ya gaya mata kina da wani wata ya aibanta ki a wurin ya aibanta taki a wurin ta dalilin da yasa zai kara aure kenan to amma wannan zargi tunda ba a riga a yi ba ina nufin lokacin da miji ya zo ya kawo miki maganar cewa zai kara aure me yasa mata sukan tada kura wani mataki kika dauka gaskiya ban ji daɗi ba hmm. because lokacin da ni lokacin da mijina ya zo ce zai kara aure lokacin wata na shida da aure aka zo aka ce min zai kara aure muna ta tsakiyar soyayya watan shida ce mun zai fara aure da madu ina ganin tana yawan kiran shi a waya irin da sauransu in ya complain sai ce ta kira ne ta tambaya ne sai in ce uku to ba damuwa ana haka ana haka ya zo ya ce min zai faya aure zai aure ta tsakani da Allah ban ji daɗi ba har ga Allah amma kuma da na zauna ne ma kai na faɗa kin gane da atake a wurin ma yana gaya min ni fatan alkhairi na yi duk da dai a cikin zuciyana na ji abin wani iri kuma lokacin a kwanakin ko bacci ma ba na yi na zo na dinga addu'a ina tashi ina na filfili ina roƙon Allah ya bada natsuwa rungumu wannan to Allah ya dinga kuma bada natsuwa cikin ikon Allah ban nuna mishi komai ba sannan kuma duk wani kyautatawa da ake ma mace mijina ya min amma ni matsalar da na samu da amarya na samu matsala hmm. bata san da ba ban santa ba amma wayar safa daban wayar rana daban wayar wayar tana da kulle muku zaman shin mutunci kala kala ba kalan zagin da bata min ba anya ba kika sa mata ido wato ne kika san kana kira shi tunda ba layin ki take kira ba ni take kira layi na ta dauka a wayar shi ba shi take kira ba da take kira cewa ni akwai wasu abubuwa da ya ya mata bai ba yanzu ne zai san yayi aure da sauransu irin da cin mutunci da rashin da eh, kala kala mm. cin mutunci kala kala ba kalan cin mutuncin da bata min ba to ita ma zara. kin ce da ni ke ce ta biyu wato ke kika shiga cikin gari ka samu wata a ciki wani abubuwan kika fuskanta lokacin da zaki shiga ke ma haka kike ki kira waya ke taba zuwa ko ko ke ne ake kiran ki a waya ke ma a zazzage ki a ni ba a kira ni a waya an zazzage ni ba amma mm. face problem din kafin ya aure ni mm. ya kawo ni cikin gida ya nuna min cewa matar shi bata iya abubuwa da yawa ba kuma ya gaya mun matsalolinta kin gani ya gaya mun matsalolinta to koda da na shiga gidan kin gani ba aure na taba yi ba mm. kuma ba soya na taba yi da wani ba shi na fara soya da shi har na aure shi mm. to sai ina tunanin cewa ai abin da yasa ya karo ni saboda ni hawaye ita ta kasa ni to sometimes ma ko da aka yi auren yana zuwa yana gaya mun to koda da nake ganin ta sai ina mata wani irin kallo kuma da zama ya zama haka in muka haɗu da ita su ta kuma kishi cikin sallama ta mm. sai ta ki min magana kuma ta ki shi ina mata magana sai ta yi banza da ni idan na dawo na gaya mai sai ya ce min banza da ita yayin iska ce tunda gashi ma a zahiri tana nunawa mm. in ta gani tana kishi da ni to kuma akwai lokacin da ban mantawa ya fita da safe so kin san aka danyi amarya ana dan dadewa to kuma ranar zai koma dakin ta ne sai ya kai sha ɗaya shi kuma mistake din da ya bai kamata a ce ka da daddare baka je ka kai musu abin da zaka kai musu na abinci ba sai ya tashi sai ya fita to da ya zo Gida na ya kwana da safe sai ta ta kira shi a waya wayan shi a kashe ta zo ta yi nokin in gida ya ce ba za a bude gida da sassafe ba ya hana ni zuwa in je in bude to ita kuma tana da yara guda biyu mm. kuma bai ba musu abin kari ba shikenan to sai da ya je gidan ya same ta sai irin sai take ce min bai kyauta ba ya za a yi ka fita ka san cewa yara su tafi su ko ma ba makaranta ai ya kamata yara tun karfe takwas su karya baka aje musu abin da za su ci ba sai yake ce mata zam ita ba ta da kuɗin da za ta siya ne kafin yazo ya zo dole sai ya bara ta ce in ka san ina da shi ai ba zan jira ka to irin sa'in sannan kin san wani namijin bai da hakuri wata kuma macen za ta iya biye ma namiji shi kuma zuciya a wuya tunda na zauna da shi na san shi yana da bakar zuciya abin ya zame musu rigima akai kaca kaca in gaya miki kuma ita karin bakin cikin akwai kishi ga kuma irin an yi banza da ita ba a damu da ita ba to gaskiya akwai irin ni na fuskanci irin wannan problem din kuma da na zo nake ganin laifinta daga baya da zama ya zama ita kuma ta fita. Eh, sai na fahimta cewa shi ne take da matsala ba ita take da matsala ba magana na dai ta fito a ƙara dawowa ta bangaren magana da kika tun shi kika shiga mm. ke tsakanin ke da ita misali a kishiya a matsayin wanda ta shigo me da me kika fuskanta bayan cewa kin fahimci cewa mijin ku shi fara hada kwada to gaskiya ni tun da ba zama gida ɗaya kin ga muka yi ba eh. kuma ba ta taɓa zuwa ta zo ta same ni ko mun yi wani rigima da ita ba oh. Ya ce na da ita dai muka haɗu dai ba ta ba ta kula ba ta kula eh, ba ta son ta sha'ani da ni a lokacin malama kin dai ji irin wa'annan dambarwar da ake ta yi ta yana ki lokacin da aka shigo miki lokacin da mijin ya ce miki to wance kika ji yana shafa wani sabon turare da ya siyo ga yan sudin kuna ya ajiye gaba daya kina ta tunanin a'a me yasa sai da daddare za a dinga sa me ya ce miki lokacin eh to ni lokacin gaskiya daukan karatu yake zuwa yi a makaranta to a ce karatun ne karfi eh, zai kwarai da gaske da karatun ne ma za a zo a bana haifa maza mutane dole ni ma zan sami experience ni na dauki darasi ba shi ya dauko darasin ba ni gaskiya Allah ya sani mace ce mai azababban kishi gaskiya ina da kishi ba na boyewa to amma ni kishi na idan ba a shiga al'amura na ba ban da matsala in kowa zai zauna inda Allah ya ajiye shi ni ni da damuwa eh to wanda ta shigo ta aure mijinki ai ta shiga al'amarin ki eh to haka ne kuma amma duk da haka in ta zauna a inda Allah ya ajiye ta kar ta zo ta shiga ta zauna ta harkar ta ni bani da matsala da ita to ita kuma sai bata gane haka din ba ce za ta shigo kuma ita ce mai kiran waya abubuwa dai ga kala kala wannan wayar da yan mata suke mazajen ko yana taran guda gani. A'a ai ni in shi za ta kira can su je su karata kuma in ba a cikin gida na za a kira shi ba. Au shi ma haka? Eh in je a waje in a waje za a kira shi ban da masa a'a gida na ne ba gidan shi bane. Gida na ne tunda ni ce mai haƙƙin kula da gidan da mai gidan da ƴaƴan mai gidan komai da ya shafi cikin gidan a wuya na yake. Saboda haka ke da in je wannan muhallin ne. Yau ka a zo a miki wani rashin mutunci. Gaskiya a je a karata can a waje. Saboda wani lokaci inda Allah ya ajiye ta ba sai ta shigo cikin gona ta. Kiran safe daban na rana daban na dare daban. To ni kuma gaskiya zuciya ta ba za ta ɗauka ba. Zan iya zuwa har gidansu in zauna gaban mahaifiyarta gani ga ta a yi mana tsakani tun kafin ta shigo. Gaskiya ba zan iya ba zan ɗauka ba zuciya kar a yi ciya. Wato kina daga cikin yan gidan da ake tsoron kenan. Gaskiya a ba za a yi damban ba. Amma ni ne samun da shiga tsakanin mu ne ita. Shi ne ya santa ba ni na santa ba. Mm. To su ƙara ta can tsakanin su. To bayan da magana auren ya taso ya ke me kika fuskanta me kika yi mishi na nuna cewa ke kin turje kuma shin kin yi nasara. Ban yi nasara. nasara ba gaskiya tunda dai sai da ta shigo. Wato ya nace. Ya nace ya zan yi tunda Allah ya yi. To gaskiya ni tun lokacin da ya ɗauko magana auren shi bai ƙara samun kaina ba. Ba zaman lafiya tsakanina da shi. Kira za ki ƙara tarare shi. A ki ƙara kwato shi da inda yake. Ba wani sauran maganar tarare tunda har zuciya ta hango mai wata. Ban ga dalilin da zai sa zai ce sai ƙaro wata. Mai makai adalci. na ke fara ce ko baka ce yana neman wata wanda ba kala kuɗai ba. Kila ke ce ko. Amma ne mace neman yanzu. Ana ya ke nema a tiriri ya ɗauko ni gidan rashin hikima inda ya yake nema in yake so sai a rami wato ke dai ka wata dai har ta zo ta zauna can inda Allah ya to ai kuma namiji idan duk mace tana da wa'annan abubuwan sai kin ga ya shi ko dan dai ya canza gurin kwanciya dole yake bukatar wata ko da bai dai duk mace mace ce amma dai shi dai yana bukatar canji saboda Allah duk abin da ya tsara ya san dalilin tsara shi namiji duk inda yake ko talaka ko mai kuɗi ko fari ko baki ko ya yake baya son mace ɗaya kuma mace ɗaya ba za za ta iya zama ta biya mai bukata complete ba ko me za ta mai sai ya bukaci wata wata ko kuma ta ba kun yarda da hakan ni dai na yarda da haka mm. sosai na yarda da haka kawai dai sai dai mata su dinga hakuri su kuma maza gaskiya maza suna da problem ta wannan bangaren lokacin da ka fara neman aure mm. kuma alƙawari cewa idan na shigo babu wata dan me sai na shigo na saki jiki to bai wa Allah addinin ku ne yace ayi to kuma tunda addinin ke addinin yake bi kenan dai akwai damar kenan a iya Hajjaji ya san fa addinin nan shi ya ce ayi kuma shi ya zo ya yi alkawari cewa daga ni ba wata mm. kin ga ko idan ya dauko watan nan in na ce ban yadda ba ta zauna ko alkawari ne auren zobe yawwa to amma kuma sai na zo na ga tun da ba a kai amma wani lokacin ake son soyayya idan sai daɗi namiji yana iya ce maka ba zai ƙara maka aure ba mm. saboda lokacin yana domin san idan shi ya rufe kawai ne ma yake ya za a yi ki shigo gidan shi ki zama matar shi mutum mace ɗaya na sami to wai duk wannan labarin duk wannan abin da kuke yi da ta da kurar da kuke yi da hayaniyar da kuke in za a karo dama duk saboda kuna tunanin ba za a wata ta isa ta shigo bane dama eh to an yi saboda an ce ba za ta shigo ba da me da me kika iya mishi lokacin da kika tabbatar da cewa wannan aure da ki fara sawa yana nema kin tabbatar da cewa ba a yi shi ba wurin wani malami kika shiga ko kuma kika shiga wadan ba kika je kika a gidansu a to ni gaskiya mace ce wacce ba ni da ra'ayin zuwa gurin malami saboda ni ina da son kuɗi na to ba zan iya ba malami kuɗi na to amma na tambaye shi ta ina na gaza ya ce ba inda na gaza haka muka yi da kai ba haka muka yi da ke ba to amma tun da Allah ya tsara sai na ƙara ka san Allah zai tsara ne yasa ka zo ka ce min ba za ka ƙara ba so ya kasa gani Kwanciya hankali na shine in ɗauke maka wuta in fita daga cikin lamarin ka to shi kuma gaskiya abin su ya zo yana damun shi saboda shi mutum ne wanda baya son ya ga muna zaman kura ne da shi hmm, yana son kulawa yana yawwa to ni kuma gaba ɗaya sai na aje shi a gefe da na ajiye shi a gefe dai har manya suka zo suka shiga cikin magana dai duk da haka dai ban sauko ba to lokacin da zo na ma dan fara sauko wanda da naga da gaske yi din za a yi za ta shigo ya rage irin kwana hudu zuwa uku ba sai na ce to ta ina zan zo in gyara abubuwan nan irin eh, kin gane mm. irin da na ya kama magana da na zo na ɗauke mai wuta eh. na share shi ba magana ba girki ba abubuwa kin gane na bashi dai irin komai ya ji da kanshi tunda zai kawo wata eh. to sai da ya zo ya rage min naga lokaci na nema ya kure kuma na da gaske yin za a Oh. to yake fara dan na fara cuta ina zan fara to kika shi kuma namiji lokacin da kike so a shirya a shirya shi kuma lokacin yake hawa na to shi ma sai ya hutun da yana ganin to yanzu me zan yi saura kwana nawa ne kuma wata za ta zo ta carry on a haka dai aka ji tafiya har dai amarya ta shigo mm. to da amarya ta shigo kuma ga ai dole in yi hakuri tunda dai dama dan kar ta shigo ni kuma ta riga ta shigo amma ko da ta shigo ni dai babu wata hulɗa tsakanina da ita wato kina jin zafin eh gaskiya ni ba na sa gashi shiga rayuwa ba ta zauna can gefe ta nema in zauna to ya'ya ba su sun shiga cikin wannan al'amarin ai ai ubansu ne ya kawo kuma dole su shiga cikin al'amarin al'amarinta a'a sun shiga cikin al'amar wajen faɗan da kuke ya shafe su a'a bai shafi ya'ya ba gaskiya ni ma ba zan bari ya shafe su amma kuma duk da haka ni ba na son ta taɓa min nawa kin gane mm. ni ba zan hana su su je gurin ta ba mm. amma idan na ga tana musu magana ma ni abin yana min zafi a rai sai dai 'ya'yan shi ne dole zai ja su dole kuma ita ma za ta ja su 'ya'yan mijinta ne bayan da zan wai kai magajin kunya. Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma wajen silinta mu ji yadda bakin za su amsa tambayar da ta yi musu kamar haka. Malama Zara bayan da kika shiga aka kawo kaji aka yi wace ce kika ga kuma yana kawo miki cefane akan lokaci ita waccan tana ihu kuma kin san ba a kai mata ba ko da ke a lokacin kin ce kina ta yarda da maganganun da yake faɗa miki ne na cewa ba ta da kirki bata iya ba ne kuma bata dace da rayuwar shi ba ke ce ma dai kawai inda ma kila ke fara samu da bai ƙara aure ba irin wannan zakin bakin to me kika fuskanta ke bayan da kika lura cewa eh da lokacin da rashin juye da mu da muji ake cewa ko mm. bayan da ke mata fara akan ki to amma kafin nan lokacin da kike ganiyar sarauta ke wata ke ce biyan gidan kina jin ke a daidai wannan lokacin ka wancan bola ma ya fi ta daraja me kika fuskanta a matsayin su ne matsalolin da suka janyo mijin yake ya juya mata sabara. To, ni gaskiya a lokacin ina tunani ne a zuciyata gani yana ma bani tausayi. To shi eh, yana bani tausayi saboda gani nake yi gaskiya bai yi dacen mata ba because whatsapp a lokacin yadda yake kyautata mun ina tunanin cewa ai yadda yake kyautata mun yake mun komai yake kula da ni da lafiyata da rayuwata da zaman aure ai ita ma ta da godiya Allah hazin ba ta da mutunci ne kuma kin gane irin mutanen nan ne wanda suke da dan fada haka tana da dan fada ba laifi mm. so kuma ba ta da haƙuri. Yanayin koyewa ko kewanta eh ba ta da haƙuri ba kuma ta da koyewa. Mm. To ko da misali zai kuntata mata zai kuntata mata to nata ne zai fitowa. Kisan dole ne yau da gobe wanda suke tare da kai su fahimci cewa kai ne ake cutarwa. Kin gane abin da nake nufi? Misali idan aka zai mata a rufe amma za ta fito tana ihu. To su kuma wanda suke tare da ta sun ganin kamar ita ce ba ta da gaskiya irin like tare na mijinta ta rufe shi da daraja ba. sometimes suna rigima suna rigima in suka fara rigima zai mata duka a daki kin gani zai mata duka a daki su fada idan ta fito ita kuma za ta ta fashe kuma za ta iya namu ka baya karfin ta za ta ta fashe fashe ta fashe mota ne kiga har makwabta ma sun fito tun lebo ɗanta da suke tare da ita to zama yau da gobe yau da gobe yau da gobe kin gani sai suka fahimci ai shi yake mata ta ne dai wato wato shi a ƙarƙashin kasa yake a ƙarƙashin kasa yake kin gani to ni kuma lokacin akwai lokacin ma da ya zo irin sun yi fada sosai ta ga mai riga ya zo ta ma dan ja mai ciwo haka eh, da ya zo min sai yake ce mun kin da abin nan wancan ta min kaza da kaza kin nuna ta maida ni sai nake ce mai ka yi hakuri yake cewa zai sake ta sai nace kar ka sake ta ko riga kun haihu kuna da yara biyu bai kamata ka sake ta ba idan ka sake ta yanzu wa zaka je ka ba wa ƴaƴan ya rike maka za ka dora mu nauyi da kannan ka saboda dai ka san cewa ni yanzu idan ka kawo min su a rike su zan takura kwar ka bar ta ita ta rike ƴaƴanta kai namiji munafiki ne au sai daga baki gaba ne sai daga baki Eh mu dai labari tukuna kafin mu gane munafiki ana cikin kin bani dariya dole ana cikin tafiya a haka kina ji yana kuntata mata haka ita nata da shi ta yake fitowa kuma sometimes ni ina ji a wasu abubuwan da suke faruwa tunda zan ga ta lalata mai mota tunda motar shi nake gani da jikin amma ba san dalili ba ba ce mun wai akan karamin dalili sai ta nemi ta faɗa da shi ko ta ɗau kwalba ko ta ɗau wani abu ko ta yaga mai riga ashe ma ta yake yana duka to kin ga kuma kana dukan mace shetar rai kawai take yi ba abin da ba za ka iya yi ba ko ni ne in zuciya ta ɗebe ni kin san ko duk abin da namiji zai maka duka ba abin da bai sawa saboda lafiyar ka ake taɓawa yau namiji zai iya zagin ki ki haƙuri sai iya barin ki da yunwa ki hakuri amma idan zai ce zai taɓa lafiyar ki ya yi wa dole ke ma za ki nemi ki firama ma kanki to da zama ya zama sai da ta bar gidan abin kuma ya tattara su ya dawo kaina ina da maganganun cewa sosai amma dai da farko abin da yake janyo matsala idan namiji ya tashi yin aure in kika ga irin an samu wannan matsalan sosai a biya kici ya kici yiwa ta bangaren uwar gida na nata ita ma amaryar kiga irin a biya jagule to idan kika zauna kika bincika kika binciko za ki gane cewa namiji ne mai laifi because kin san akwai mazan da kullum tsakanin su da matar su uwar gidansu cewa suke ba zan kara miki kishiya ba to wato alƙawari eh na miki har wasu ba alƙawarin suke ya alkawari shi ba shi da ra'ayin mata biyu ta ishe shi ita ce farin cikin shi ita ne komai nashi irin ya mata alkawari ita kuma ta zauna da saki jiki ta miƙe kafa ta mhm. saka wannan abin a ranta idan ta je ta zauna da ƙawaye ma irin ana labarin an mota kishiya ko za a yi mota kishiya sai ki ji tana ai baban wancan ya min alkawarin ba zai kara aure ba in aka ce ke ki daina amfani da alkawarin maza suka ce haba ita na ta yi da shi eh. mm. tsimin yayi ya ce ba zai kara min aure ba zai kara yi min kishiya ba ni na yadda da mijina saboda kowa ya bi da mata to irin wa'annan abubuwan dai unexpected ki zo ki ji an ce mijinki saura sati ɗaya ɗaurin auren shi ya za ki ji bayan kin riga kin gama kwantar da ranki kin kwantar da hankalinki cewa ke ba wani maganar ki shiga tsakaninki da mijinki kuma ina iya bakin kokarin ki wurin kyautata mata ya amana ki ba mamaki ma saboda kyautatawa ne zai yi wannan alƙawarin in tsaftan nan ne kina tsaftan nan idan girki ne kina girki in ƴaƴa ne kina kula mishi da ƴaƴa shi kanshi kina kula da shi da sauransu to da yadda ake son dai a ce ga wani aibin ki dukin kare duk ka kare to daɗin wannan ne zaki zaki ji ana ai ba zan ƙara miki kishiya ba to maza suna kuskure a nan wurin kin gane suna kuskure a nan wurin kin samu yawanci a bangaren zamantakewa aure idan namiji zai cutar da ke ya fi ke wanda zaki dole dole sai yafi yanzu namiji zai iya auro ki shine cin ki shine shan ki shine stress so idan ya so cutar da ke zai iya barin ki da yunwa zai iya daina shigowa gida zai iya daina shigowa gida wani abu zaki takura zaki takura ke kuma zaki shiga kunci saboda bayan duniya ba da wanda zai faranta miki rai kin gane mm. kamar shi mm. to ki rasa wa'annan abubuwan wannan rasa abubuwan nan da kika zai iya jefa ki a cikin wani kunci mm, sai kuma namiji ya zo ya cutar da ke da wa'annan abu duk bai ishe ki ba kuma wai dan abu ka daɗin sai ya ce zai da ke mm. tun da lokacin zuciyarki za ta tunzura babu abin da ba za ki iya mai ba saboda kina tunanin duk wa'incan azabar da yake baki bai ishe ki ba kuma yanzu ma sai ya kara miki da na kasa lafiyar jiki. To ke sarauniya bayan da kika shiga aka yi da gumi ta ki aka yi ya ke aka saka wancan a kwandon shara to ke da ya dawo kanki kuma ya aka Ta ki zaki. Ni da ya dawo kaina ai ni lalle ba. Da ya a sarauniya. Ai ni amarya ce lalle ba eh, ana yadda da uwar gida. Kuma kin san menene wai sanin komai ne ba kyautatawa da ke ta bashi da lallashi da nuna shi ne mai gaskiya tunda shi ita wacce ita ce mara gaskiya mara kirki mara tarbiyya to ke kuma tana kina da duk waɗannan abubuwan bayan da ta fita ba sai kuma ƙara ɗaukaka matsayin ki ba ya aka kuma ke ma na ji mun kin ke ba ba ke ba kin dangana ni ma na fara samu ni amma problem ɗina bai fara tashi ba sai da na ɗauki ciki wato bularan da ta duki uwar gida ta duke wata rana eh. za ta duki amarya wannan haka yake ba masu shiga na biyu ko na uku masu shawara da ƙarshe to da dai farko idan mace za ta shiga gidan miji in dai kina soyayya da namiji kuna waje in dai yana kawo miki ta complaining din matarsa tana mai kaza bata da kaza kaza da kaza tsakani da Allah ba namijin kirki bane saboda in tana mai aiki baki isa ki kawo mai canjin abin da yake tsakanin shi da matar shi ba kuma ke baki isa ki mai settling ba sannan idan ma wani abu yake bukata ke ki mai zai iya zaunar da ke gaya miki irin tsarin da yake so matar shi ta kasance hmm. ba wai ya dinga sukan matar shi ba wannan ba shi bane dalilin da zai sa ke idan kin shiga gidan ki mai abin abin da yake so gaskiya wannan in dai namiji yana kawo ma mace irin wa'annan abubuwan tsakani da Allah ba namijin aure bane dan Allah kaɗai ya san me yake mata lalle ko abin da aka muke da <laughs> yawa tun da har iya faɗin wannan kalmomin malama ke kuma uwar gida ba uwar gida a kuri. to uwar gida ni dai abu ɗaya zan gaya miki anan maganar ma a ce miki wai da ke ba wata ko mijin mace ɗaya duk bai taso ba saboda su maza suna iya hawainiya ne su suna iya canzawa a kowane lokaci kin gani misali a kaina ni fa matan mijin mace ɗaya na sa mishi ko a waya na ma mijin mace ɗaya ne da aka tashi sai gashi wata macen ta zo ta fito da ni a cikin gida so dan Allah maza kuma ku rike gaskiya kawai in ka san noni ma ka zo kana gaya ma mace cewa wai zaka kara gaba ko ba ka kara ba kai shiru dai yadda Allah ya yi daidai ne ba sai ka zo kana ce ma mace ita kadai ce ba wata ko waye waye gaskiya in aka ce min ba wata nan akwai matsala nan gaba Allah ya sa mu dace mata mu ta hakuri da rayuwa 小鬼。 haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji miliyoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ni gabatarwa hadiza kyari da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa daniel brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce zahra aminu fage daga nan birnin washington dc take sallama da ku ku huta lafiya. Muna